cabo kabu ne a ah, irin kono ah wai ta está a ah. Wasu matasa kenan a unguwar Kwartagi da ke cikin gundumar Yamaita biyu da suka rungumi sana'ar kabu-kabu. Hamma Musa Sumana wani matashi ne da ya tsunduma wannan sana'ar yau da watanni biyu. Shin ko menene dalilin shigarsa wannan sana'ar? Mu duka da kuke gani na masu diplom ne da taxi man daga uh, shofer na gida don ka yanzu aiki babu shi yasa yanzu muna nan ga yi aikin nan muna zuwa daga bacin gudran na gendarmerie zuwa karsamba hospital de reference abinda ya hidashi inda motoci ba su zuwa muna dauka 300 200 har wurin zuwa ma 500 daji. Shin ko wace irin riba suke samu a cikin wannan sana'a ta kabu-kabu? Sai Hama Musa Sumana ya amsa yana mai cewa. Daga yini na hidda essence da fuwa ina samu 1500 da fuwa 2000 har zuwa 3000 wani bi ma ba samu makudin essence. Ina da yara uku wanda zani ci da su ya dinga ya zama tilas ne in yi aiki in samu abin da zan ci da gida gara mutum ya kama ya yi sana'a na ya ya zo ya shiga gari yana sata gara mu a ce gwamnati ya ruhe mu saboda wannan ba mu shi ciwo a ce mu sata ne aka kama mu wannan abin ciwo ne muhammadu wani ɗalibi ne da muka yi kitibis da shi a lokacin sauka makaranta zai hau kabu-kabu ya bayyana mana irin sauƙin da 'yan kabu-kabu suke kawo musu mun ga da waje akwai nisa suna taimaka mana suna rage mana hanya daga nan sun ɗauki mu gudan suna kai mu hospital de reference dala arba'in ba mu zahin samu taksi suke rage mun hanya in za mu koma suna ɗauka mu daga hospital su kai mu su aje mu da gudara kusan jandarmeri yanzu allah ya ba mu sauki suna taimaka mu na kwarai da gaske Sana'ar kabu-kabu dai abu ne da aka hana a cikin birnin Yamai. Sai dai a lokacin da muka tuntuɓi ofishin hukumomin gundumar Yamai ta biyu sun bayyana mana cewa su ba su ma san da zaman su ba, amma ko suna yi suna yi a ɓoye ne domin neman abin biyan bukatunsu na yau da kullum.